أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in uwan musulmi tare da ku kamar kullum muna jiddar da mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma al'ummanmu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci muna fata ga Allah subhanahu wata'ala albarkacin wannan darussa ɗin ya sa mu samu babban rabo a gidaje guda biyu na duniya da na lahira bi iznihi ta'ala yan uwan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin wani maudu'i mai ɗimbin muhimmanci wanda yake bayyana mamu bambanci na musamman tsakanin sunna da shi'a nazariya wadda aka kawo dangane da cewa Allah subhanahu ta'ala daman ya ayyana wanda ya kamata a bi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda nazariyar shi'a bayyana take yanzu ƙararra take cewa annabi sai da ya bayyana jagora wanda ya kamata ya jagoranci al'umma bayan shi wanda muka ce wane ne kowa ya san shi imamu ali alaihi salam wannan bawa na Allah shi ne jagora na al'umman musulmi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan mun kawo hujjoji game da wannan to a nan wurin waɗanda suke mukhalafa kenan suke ƙin wannan nazariya sai suka so da hujjoji nasu suke cewa ai bai kamata ba a ce a ta yi akan wannan tunani ɗin saboda mi in an tambaye saboda mi suna cewa muna da hujjoji wanda ya riko da wannan tunani na cewa imamu ali shine jagora bayan annabi kai tsaye ba wai abubakar ba ne to wannan zai jawo matsaloli da yawa daga ciki ga guda biyu matsala ta farko wadda zai jawo zai jawo kenan nuna cewa sahabbai sun yi kuskure kuskuren da suka yi kuma na zaben jagora wannan yana nuna kenan suna da raunin imani suna da matsala da biyayya ga risala saboda kenan kama ana nuna sun saba ma risala saboda wanda ya ji dalilai na alkur'ani da na riwaya wanda suke nuna cewa imamu ali ne ya kamata ya zamanto bayan annabi wannan yana nuna kenan sahabbai me suka kenan sun saba ma addinin Allah sun hita gehe kenan daga addini a nan wurin kenan babban matsala ce alhali muna mu kuma mun sani cewa kamar yadda suke nunawa sahabbai na annabi masu biyayya ne ga annabi mutanen kwarai ne su ba wanda ke da matsala kamar da suke cewa dukkan sahabbai ma adilai ne mutanen kwarai ne babu fasiki ko azzalimi ko babu wani mai sifa ta banza cikinsu alhali kenan in muka ɗauki wannan tunani na shi'a wanda ke nuna cewa imam ali ne jagora bayan annabi kuma allah ya nuna haka kuma manzon allah ma ya nuna haka kenan mun nuna kenan sahabbai sun saba mu addini mun nuna kenan suna da raunin imani sannan abu na biyu suka ce wanda ya yi imani da wannan nazariya ɗin zai faɗi cikin wani kuskure kuma na biyu shi ne za ka nuna kenan a cikin wannan tunani cewa sahabbai munafukai ne akwai munafukai daga cikinsu ko da akwai kwarai na kwarai akwai kuma munafukai saboda aikin da suka yi kamar munafici ne babban abin da ke nuna cewa kenan waɗanda suka ta yi akan cewa imamu ali ne jagora dalili babba shi ne wanda yake nuna kamar zuwan sahabbai wasu wurin kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani lokaci lokacin da ya rasu wasu sahabbai sun zo sun kula da shi sun kula da yi mashi janaza amma alhali wasu sahabbai ɗin me suka yi suna can wurin shagulgulansu suna can wajen shirye-shirye suna ai ƙasa-ƙasa cikin shiryawa yadda za su aza wanda suke so kenan kamar kati kenan sahabbai munafikai ne idan ka nuna idan ka nuna kenan imani da cewa annabi ya aza wanda za a bi wajibi ne kuma ya yi haka ɗin kuma dole a yi haka ɗin kenan wanda suka saba kenan wanda suka saba kenan sun yi munafici alhali muna ganin sahabbai irin ƙoƙarin da suka bada cikin addini sun bada dukiyoyinsu sun bada rayukansu wace irin hidima ce musamman addini ba sun ta garuruwa don isar da saƙo rana da zahi sanyi da menene sun yi ta haƙuri cikin wannan sun sha wahala tare da annabi har ma ya kasance Allah ya yabe su a wasu wurare cikin alkur'ani ya yabe su haka nan annabi ya yabe su haka nan ma wanda kuke cewa shi ne ya kamata ya zama shagora imamu ali kenan shi ma ya yabe su kenan wannan duk suna son su yi ma 'yan shi'a iskali suna son su ce 'yan shi'a kenan su ba su da ƙari ta hanyar wannan bayanai nasu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da ya rasu me ya faru sahabbai sun kasance wasu daga cikinsu abin da ya dame su kawai su ga sun zo sun zanna sun zaɓi wanda ya kamata ya zama jagora bayan annabi alhali wasu daga cikinsu kamar imamu ali da shida mabiyan shi a wani lokacin sun kula da a yi annabi wanka a yi annabi likafani a yi annabi sallah wannan shine damuwarsu alali wasu suna can kuma haka ɗin ya faru kenan dan kar mu yi maza kenan yanzu cikin dalilai na shi mu kawo cewa sahabbai sun yi wannan aikin su cikin hujjoji suke son su nuna ai wa'annan sahabban da suka yi hakan ga suna da hujjoji suna da dalilansu kai ko ba su da dalilai bai kamata ba mu nuna kenan kamar sun yi munafici shi abin da ke son mai wannan dalilin kenan ya nuna amma abin da za mu ce da wannan mai dalili saboda tun anan ma kana shi cikin dalilan da yake kawowa mafi yawa a halin sunna dalilan da suke kawowa ba su da gaskiya cikin dalilansu dalilai ne masu rauni amma ma al'asaf kenan wata matsala wadda take faruwa cikin al'umma suna samun mutane wanda ba su yi karatu ba suna ruɗa su da wannan ƙananan shubohi nasu alali mu sani cewa idan muka komo cikin alƙur'ani tun daman gaba ɗaya abin da ya kamata ya zama babban masdar wanda kowa bai inkarin shi shine alƙur'ani alƙur'ani kuma kamar da muka sani ya kasa sahabbai har kishi uku kishi uku alƙur'ani ko kuma mu Allah gaba ɗaya ya kasa sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ku zo mu ji kashin nan guda uku su wane ne kashi na sahabbai na farko shine sahabbai wanda suke masu imani takamaiman imani ga Allah subhanahu ta’ala wanda ba su saba ma Allah duk abin da Allah ya ce sau da ƙawa suna biye da shi haka nan ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya bari suna yi komin wahala komin daɗi suna nan ƙyam ba su barin abin da annabi ya bar musu misali shi a cikin alƙur'ani inda Allah yake cewa minal mu'minina rijalun minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadallaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wama baddalu tabdila Allah yake cewa wannan a cikin suratul ahzab aya ta 23 Allah yana cewa daga cikin muminai akwai mazaje gwaraza wanda sun dage a cikin addinin Allah masu jin magana Allah Allah ya ce sun gaskata ɗari bisa ɗari abin da Allah ya aiko ga manzan Allah ya gaya musu sun gaskata wani za ka same shi daga ciki daga cikin wa'annan bayan Allah wasu sun kai ga samun nasara ma tun daga nan duniya sun samu matsayi da a lahira kuma za su samu wannan matsayin ɗin wasu kuma suna jira wanda suke jira ɗin kuma ba su canza ba ba za su canza ba za su juya ba bayan annabi ya ta tahi kamar yadda wasu sahabai suka yi sun canza sun juya bayan shi wa ma baddalu tabdila su ne wannan muminai na kwarai wanda daga cikin sahabbai ne kuma akwai su kai har ma wannan lokacin akwai su wannan kishi na sahabbai muminai kenan wanda alkur'ani ya yi bayani kansu sai mu zo ga kashi na biyu wanda su ma daga cikin sahabbai ne alkur'ani ya yi nuni a kansu su ne suwa muminai masu raunin imani suna amma imani su mai rauni ne wani abu yana iya zuwa ya girgiza su duniya tana iya zuwa ta roda su wani abu yana iya zuwa ya canza su muminai ne amma muminai dama mun sani daraja daraja ne shi yasa aka ce kowane mumini yana cikin halaka sai wanda yake da ikhlasi to su wannan suna da matsala wurin ikhlasinsu misalin inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza qila lakum unfiru fi sabilillahi idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من fama فما متاع hayati الدنيا في الآخرة إلا قليل a nan wurin wannan mutanen su ne waɗanda idan aka kira su aka ce ga su muminai ne kun shi kamar da muka ce nan ma cikin alkur'ani Allah ya kira su akan matsayin muminai ya ku wanda kuka imani me ya same ku idan aka kira ku zo ku yi yaƙi ku zo ku yi shahadi cikin hanyar Allah don ɗaukaka kalmar Allah don yaɗa musulunci na haƙiƙa sai ku yi nauyi ba ku san ku dai ba ku san ma ku ji magana shin kun yi san duniya ne ka gani kenan duniya tana roɗa su suna bin sha'awar kansu alali sun imani da risala ta manzan Allah ba a ce ba su imani ba wannan cikin sahabbai ne aka samu haka nan ba ka cewa a wai wannan zamanin ne mu ne ake kira ba wai sahabbai ba ne ake kira su ba su da wannan sifofin haba malam Allah ya ce a razitun bil hayatu dunya min al-akhirah shin kun yi san rayuwar duniya ne akan lahira to ku sani ba wai rayuwar duniya wata abu ce ba illa wani ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan wani ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan wanda yana zawa ya ƙare to dai me za ku zaɓi wannan duniya ɗin ku bar lahira wadda ita jin daɗinta mai yawa ne kamar da muka taɓa gai Allah ne ya faɗa ya ce wal akhiratu khairun wa abqa ita ce tafi zama alheri kuma ita ce mai dawwama amma za a samu wannan muminai ɗin saboda raunin imaninsu suna zaɓin rayuwar duniya ne akan lahira wannan za mu dakata a nan wurin saboda ƙwarewar lokaci amma za mu tashi daga nan cikin bayanin wannan masu raunin imani ɗin kuma mu kawo kishi na gaba na uku kenan wanda alkur'ani ya ishara kansu su ne munafikai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin